alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyina muhammad sallallahu alaihi wasallam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu kamar yadda aka sani monday ranar litinin mai zuwa gobe kenan takwas ga watan hudu shekara ta 2024 miladiya shine zai zama daidai da 29 ga watan ramadana a ranar da ake neman jinjiri wata na shawwal kamar yadda aka sani za a samu abin da ake kira iqtiran wato samuwan jinjir wata na shawwal karfe bakwai da minti agogon najeriya shine zai zama daidai da 6:21 da minti agogon gmt 9:21 da minti agogon saudi arabia wanda ke nuni kenan watan ramadana zai kare ne bayan faduwar rana a najeriya da kusan minti 41 kuma rana ai watan zai riga rana faduwa mafi yawa a najeriya da kusan minti shida a dalilin da ke nuni kenan watan a gobe ba zai wahala a iya ganinsa saboda ba a same shi ba ma sai bayan faduwar rana wanda kuma a daidai wannan lokacin a kasashen kamar bangaren amerika ta arewa wato za a samu kusufi na rana a wannan lokacin karfe 3 da minti 42 agogon america a lokacin su da sauran ranar wanda lokacin ne ake samu abin da ake kira shi ikitiran din kenan a gobe kasashen da muka fara azumi da su wanda suka fara ranar 11 ga watan uku wato ranar litinin kenan kasashe kamar guda 21 kamar su algeria bahraini burkina faso cote d'ivoire egypt gini uh, bissau da iraki da kuwait da kuma lebanon da mali da mauritania da uh, palestine qatar saudi arabia da senegal da sudan da kuma syria da turkey da tunisia da kuma dubai united arab emirates da yaman dukkan kasashen da muka fara da su a ranar litinin ramadan ɗinsu zai cika talatin kuma abun ban sha'awa waɗannan ƙasashe akwai ƙasashe da suke amfani da lissafi wato su lissafi kawai suke yi na wata to duk da lissafin da suke yi ba zai yi su iya wato sallah a ranar talata ba sannan akwai wanda suke amfani da na'urori masu ƙarfi kamar su telescope kamar su ccd camera su saudi da sauran ƙasashe ba za su iya ganin wata ba saboda babu watan kuma duka ƙasashe za su cika talatin wannan ke nuni kenan idan wani har ya yayi da'awa ganin wata a najeriya to ba mu san abin da ya gani ba saboda kasashe kusan 21 gaba daya da muka fara da su gobe ba kasan da zata. ce ta ga wata har ma za a yi sallah talata saboda haka sallah na wannan shekara ga wanda suke so su cika ramadana to sai ya cika talatin in ba haka ba mutum ya yi sallah a ranar talata to lalle ya yi sallah a cikin ramadana amma in allah ya kai mu ranar talata din bayan faduwar rana to a lokacin watan zai iya ganuwa domin rana zai faɗi watan yana sama zai kasance har minti hamsin da ɗaya a sama bayan faduwar rana kuma a lokacin watan ya kai awa 23 da kusan minti 34 a Najeriya gwargwadon inda mutum yake za a iya ganin wata a ranar talata kenan an cika talatin ta dama da inda rana ya faɗi kuma watan zai fito ya ɗan karkata yana kallon sama amma ya karkata ta dan arewa kaɗan ba wai yana kallon sama red ba wato ya dan karkata kaɗan kamar yadda nan ya tsuna a haka za a ga watan a ranar talata kenan amma a gobe watan ba zai iya ganuwa ba saboda waɗannan dalilai a lokacin da watan ramadan ya ƙare aka samu jinjiri watan a shawwal da karfe bakwai da minti 21 a ranar litinin 8 ga wata gobe kenan watan ramadan ya samu kwana 29 da awa 9 da minti 20 da kuma second 28 daidai ya kare saboda haka abin da ya shafi daukan azumi da aji azumi wato abu ne wanda yake hannun mai alfarma sarkin musulmi wanda kuma akwai kwamiti masu bashi shi shawara kan wannan matsala na daukan azumi ko aje azumi sannan mutane kada su dauki jita-jita a social media a duk lokacin da za a sanar da ganin watan daukan azumi ko aje azumi manya-manyan kafafen yada labarai kamar nta suna sakawa a live wato kai tsaye da manyan-manyan tashoshi da ake sauraron su ake kallon su a najeriya saboda haka mutum mutum ya yi kokari ya saurari ɗaya daga cikin wannan manyan tashoji ko nta suna sawa live ko channel tv ko eh, ait da sauransu tvc da sauran kafafen yada labarai kamar radio Najeriya Kaduna suna da wakilai suna sawa kai tsaye kada mutum ya dogara abin da ake yadawa a social media gobe dai kamar yadda muka faɗa gani wata ba zai yi ba akwai mutane da suke gani bai kamata a yi wannan magana ba su suna gani kamar ilimin nan ba gaskiya ba ne bayan Allah baraukakin sarki da ya magana akan rana da wata sai ce li ta'alamu adada sinina wal hisabi domin kusan adadin shekaru da kuma kusan lissafi to Allah ya sanya rana da wata ya sanya su bi husbanin ashamsu wal kamar bi husbanin kamar yadda ake yin kalanda na sanin lokutan sallah game da tafiyar rana na shekara ɗaya to haka kuma za a iya yin kalanda na tafiya wata ita ma na shekara ɗaya a ba mutum a kowane lokaci da watan take iya tsayuwa ake iya ganin ta lokacin da ba a gani saboda haka a gobe kamar yadda muka faɗa a ranar takwas ga wata monday babu wata a faɗin duniya gaba ɗaya shi yasa a gobe ne ma za a samu wato kusufi na rana a america karfe uku bayan faduwar rana a najeriya da sauran ƙasashe assalamu alaikum wa rahmatullahi wa